kafin rana ta fadi kafin magarba me ya kawo wannan hadisi a cikin wannan babu eh wanda zai wahala ko ya ce sai a raba goma sai a kasa naman goma a kasa ai haƙƙi ne na kowa rakunan ko sai aka kasa wannan aka kasa wannan aka kasa wannan ba kowa zai je na ci bane gwargwadon abin da ya ɗeba ba eh mahallu shahid na a cikin wannan babu to amma imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi sai in kana neman wannan hadisi sai ka je kitabu salat mawaqitu salat har ka dace abin da wannan hadisi abin da ya kusa shine sallatar la'asar farkon lokaci mun gane ko a sallaci dan yanzu a yanka rakumi a a dafa a ci awa nawa ke ɗauka. zai dau awa nawa zai dau awa uku to ma'ana ana yin sallar la'asar kamar karfe uku kenan iya kai ko uku da kwata kafin a ce hudu da kwata biyar da kwata shida da kwata awa uku rana ta fadi an fede an dafa an ci shi ne aka ce wannan hadisin yana cikin hadisan da ake kafa hujja a kan cewa farkon lokacin la'asar yayin da inuwan komai zai daidai sabanin wa'ansu malamai da suka ce sai inuwan komai ya yi biyunsa lokacin da inuwan komai ya yi biyunsa yanzu za a yanka rakuni a je a sai da a jafa a ci a je kafin magarba ba sai ba ko to in aka yi sallar la'asar yanzu uku da rabi ana idan da sallah uku da rabi aka yanka rakuni a tele a dafa a ci zai awa nawa awa uku to uku da rabi hudu da rabi biyar da rabi shida da kwata ai bai kai ba ke ma'ana ai sallallahu alaihi wasallam an dan jinkirta ke ma'ana wannan hadisi yana cikin hadisan da ake kafa hujja da su farkon lokaci ake son ai sallah in yayi in ya samu menene farkon lokaci kuma na la'asar shine lokacin da inuwan komai yayi daidansa dama an kawai gari rana za ta kullo daga gabas tana zuwa ra inuwan ka dinna yamma ranar na tafiya inuwan ka na raguwa in rana ta zo tsakar kanka sai ka gaba ka da inuwa da ranar ta dan gauce zuwa yamma kaɗan sai ka samu inuwa kaɗan a gabas a zahar ta duk sa'an da rana ta yamma inuwanka na daɗa tsayi rana na daɗa yi yamma inuwanka na daɗa tsayi har ka zo ka ga inuwanka duk tsayin mutum ya yi daidai da inuwa to wannan lokacin da asar kuma ya shiga kenan shine abinda wannan hadisi ya tabbatar kenan to sabani abinda wasu malamai cikin ahnaf suka ce ai farkon lokacin da asar sai lokacin da inuwan komai yayi biyunsa daga lokacin da har yanzu yanzu karfe hudu da rabi inuwan komai bai biyunsa ba sai wurin biyar ko da kwata ma tukun inuwan komai zai ta daga wannan lokacin in aka ce la'asar ta shiga ba zai yi a yi sallar da asar a yanka ko tunki ya huka yanka kafin ku gama sai magarba ta gaba sai na قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي أنكر بودغا أبي موسى يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الأشعريين yace lallai kabilan bani al-ash'ari na kabilan abu musa al-ash'ari ce idza fil in bukata ta kama su na abinci suka suka bukaci abinci a cikin tafiya a cikin yaki aw qalla ta'amu iyalihim bil madina ko ko a'a suna zaune gida a madina abincin iyalansu ya kare yayi karanci wannan abincin su ya kare wannan suna da kadan wannan suna da kadan wannan kabilan yaya suke yi kowace sai ta ce ko kowane sai tun da shi burgamin sa jakarta ta cika kai da na ku kare ku je ku yi bara yace a'a wannan kabilan ba haka suke yi ba suna da imani don za mu ga karfin su ya manzo Allah ya yi su ko ya zarge su yace in abincin kabila ce unguwa ce jama'a ce suna tana zaune kowa na da abinci wani nasa ya fi yawa sai gobe in bi gata wannan abincin sa ya kare wannan abincin sa ya kare shikenan sai a ce musu dariya a ce sai ya je bara tunda zaman kiyayya ake a a sai a ce duk kowa ya kawo sauran abincinsa sai a haɗa sai a raba ma kowa ya biyu rufin asiri ake so duk wanda ya rufe asiri asirin wani sai Allah ya rufa masa asiri duk wanda ya nemi ya ga asirin wani sai Allah ya wadata جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية. إيه هكا مثلا أبو أبو موسى الأشعري سكي. in suna tafiya za su yaki abinci ya kare dama mun karanta hadisi yadda aka yi wurin abu abu ubaida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko in kuma suna zaune gida a unguwa su duka sabila ɗaya ce kowace kowanne yana jin zafin wani wanda ba su da abinci sai a ce wanda ke da abinci ya raba ya ba wa akan haka sai manzo Allah ce fahum minni wa ana minhum yace suna wane ni nasu ne sun zama yan gida ke wahun minni wa ana minhum wace daraja ta fi haka me yasa suka samu wannan daraja wurin manzon Allah saboda taimakon juwan kai aikin taimakon aikin taimakon kai da kai mahallin shahid باب ما كان من من فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة وإن حديث da muke karantawa. in ka zauna sai kai ta mamaki yaya aka imam al-bukhari ya istinbati haka imam hadisan manzon Allah ya tara baki ɗaya, ya je zauna yana nazari yana bincike ciki dalla dalla filla filla gwari gwari ɗaya bayan ɗaya. har ya zo ya yi istinbatin matsaloli na fiki da manya-manyan malaman fiki ba wanda ya kai isin ma wannan shi yasa in ya faɗi magana yanzu wannan magana fanan har sai su tara abincin su yanzu wannan wanda zai kawo wannan hadisi zai kawo cikin faralan kabilan abu musa al-ashari amma sai shi ya kalli me kabilan abu musa al-ashari suka suka samu wannan sararar ga aiki ne suka yi ah, ashe a cikin fiki wannan aiki a shar'anci aiki ne mai kyau an samu fiki ko ba samu ba wancan hadisi na farko sahabi ne yake magana yake muna yin sallan asar da manzon Allah a soke taguwa a yanka a dafa a cika kafin la'asar ya fadi kafin la kafin magharba kafin rana ta fadi to kowa sai ce ai lokacin sallar la'asar a gaggauta da rana daga zarar inuwan komai yayi komai lokacin kaza kaza kaza kaza to wani sai ce a gaggauta wato sai imamu bukhari yace ai in suka yanka taguwar ko rakumin wai ana rabawa ne a raba ajiye nan a ajiye nan a ajiye nan mutum a kasa goma kowane kashi mutum ɗawa za su je su zauna kai suna ci in aka je rabawa ake a ce kai an auna ma kwano sai ka kowa yana ɗebarin gwargwadon abin da zai to shine sai ya samu mahallin shahid na fikir shine yake kawo a musamman zuwa Allah to shine ce wani babi in mutane suka yi haɗin gwiwa suka cuɗanya suka garwaye kuɗinsu ko dabbobinsu ko kuɗi suna suka yi kamfani suna sana'a ana kasuwanci to yaya za a yi yace ya taraja ani bainahuma bis su fi sadaqati sai su dawo ma'ana muna da kuɗi muna sharka ana sayar da ana ciniki ana samun kuɗi kafin wata araba sai kai ka zo ɗaya cikin waɗanda kuke da haɗin gwiwa cikin kuɗin ta karbi naira dubu ka ɓatar to in wata ya aka zo za a raba ribar, sai a zamu naira dubu ɗinka a dawo ko ko shi ma a bashi naira dubu sa'annan a raba sauran haka in muka hada kai naka da nawa eh, nawa ba za su kai abin misali ba naka ba sai muka hada aka ce za mu shigar da zakka in muna so in aka fitar cikin nawa in aka zo sai a yi zaniya ba kamfani muka yi ba eh, an fitar da dabba ta ta kama naira dubu sai ka kawo naira ɗari biyar an yi adalci ko ba yi adalci ba قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس anna anasan haddathahu yace anas ya bashi labari anna ababakar ne siddiq radiyallahu anhu yace sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda kataba la'ufari faridata sadaqa sayyidina abubakar ya rubuta masa wajibcin zakka yace cikin kaza a fitar da kaza cikin kaza a fitar da kaza cikin kaza a fitar da kaza duk sa'an da mutane suka haɗin gwiwa suna kiwo aka zo aka fitar da zakka cikin dabba sai su duka su raba abin nan sai su raba mai abinda aka rasa kenan ba za a bar ba za a bar nauyin kan ɗaya ba saboda ayi gaba ayi daidai kenan yi adalci kenan allati farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana har zakka ɗin da ake wasa sai da manzo Allah ya sa aka rubuta komai filla filla saboda kar yi wasanni da zakka qala sa'an sai ce wa ma kana min khalisai zakka ko kamfani ko kasuwanci da aka yi haɗin gwiwa aka yi ko kiwo da muka haɗa dabbobinmu muna yi aka zo aka yi shirin zakka فإنهما يتراجعان bainahuma bisawiyya sai a zo a zame ko ko a cire sai yadda za a yi raba daidai kowa ya zamana an taba nashi kaɗan shine aka haɗa aka ba da zakka babu qismatil ghanami yace babin da ke bayanin rabon awakai ko raguna ko tumakai duk waɗannan abubuwa ba manzo Allah wai kada ka yi zalunci kan a ka dan yace fa innal zulma zulmatu yawmal qiyamah duk wannan wahalhalu da ake kasuwanci sharika noma menene shayarwa duk wai kada ka kura ka zalunci makocinka ko dan uwanka wallahi ka zo lahira ba zai ma daɗi ba abinda manzon Allah ke jin zafi kenan ya bi ku kuna noma ya ce ga yadda za yi ya bi ku kuna kasuwanci ya ce ga yadda za yi kuna tayarwa ga yadda za ka yi duk abinda kuke ciki har hanya za a lan asabe ne abance ne duk sai da manzo Allah wai dan kada kai abin da zaka zalunci dan uwanka ka rusa addinin ka wani irin soye so ne manzo Allah baya eh, al'ummar shi yasa wata rana manzo Allah ta ce dukkan ku za ku shiga aljanna sai wanda yake sahabbai suka yi mamaki ya manzo Allah sai suka ce wa man ya aba ya rasul wa ne ne zai shiga aljanna ya manzo Allah yace duk wanda ya dini zai shiga aljanna kuma duk wanda ya bi dini ba ya ki قال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع رافع بن خديج an jaddihi qala an karbo daga rafi idan khadij daga kakansa yace kunna ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam bi zil hulaifa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga can zil hulaifa ba zil hulaifa ta hanyar Madina inda ake daukan umra ko haji ba wani zil hulaifa ne hanya suke tafiya za su a tiyaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallama. mu ga munin zalunci fa asaban nasa ju'un sojojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka shiga aka yunwa yunwa ta kama fa asabu ibilan wa ganama, kuma cikin abubuwan da aka samu riban yaki akwai rakuma akwai awakai da tumakai da raguna sojoji suka ji yunwa fa وكان قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم sai abin ya zamo a lokacin da ake tafiya manzo Allah na cikin karshe karshen tawaga tawaga kuma tana da yawa a can al'umma gungu gungu yinwa ta kama sojoji kuma ga shi ga dabbobi da aka samu a cikin yaki fa'ajalu wa zabahu wa nasabul kudura, kafin su koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su nemi izini sai suka kama waɗansu tumakan aka yanka aka sa tukwane aka ɗora kan wuta za a yi da kenan za a dafa a shi dan Allah zuwa suka je suka yaki zuwa suka tara wannan abin kuma ba su bani wa suke yi ba larura ba ta kama su ba duk waɗannan sun taru فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأطفئت da manzo Allah ya zai me kenan ce yunwa suke ji suka kama abu a kama abu yan tun ba a raba da